إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis takwas ga watan rabi'u sani bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1441 wanda ya daidai da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road a gwarini a kaduna a ƙasanmu nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai cikin albuka jana'iz الجنائز وبدعها نا محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنا bugun shafi na شدة wannan shine majalisi na uku a jerin gwanan karatun wannan littafi bayan malam ya kawo mana aya da take magana akan kowane rai zai ɗanɗana mutuwa kuma Allah zai jarabce mu mu a matsayin bayansa da sharri da alkhairi na gwaji akan ababen da muke aikatawa kuma mu masu komawa ne zuwa gare sa to za mu tashi daidai da malam yake cewa bayan ya kawo hadisi na abdullahi dan mas'udin a hadisi ingantacce wanda manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa ni da duniya ba komai bane face kamar wanda ya hau abin hawa ya tsaya ya yada zango a ƙarƙashin inuwa yana shan inuwa ƙarƙashin bishiya sa'an nan kuma ya ƙara gaba ta ba zama zai yi ba to ya ce to rayuwar ɗan adam a duniya kamar matafiyi ne da ya da zango ko a jirgin sama kake tafiya an kai transit Allah Allah kake me ka wuce saboda ba shi bane final destination ɗinka in a tafiya ne wani abu ya kama kana cikin mota ne kaɗan ya da zango ko cin abinci ko wani abu Allah Allah kake ka ƙarasa don ka me a hau hanya saboda daman baka kai final destination ɗin ba to shi ne manzo Allah ya kwatanta duniya wato ga matafi. wato tunda ka san cewa kai a matsayinka na musulmi rayuwarka a duniya kamar mutumin da ya zauna ne a ƙarƙashin wata itaciya inuwarta yana shan inuwa don ya ɗan huta na 'yan mintuna ya ƙara mai gaba ya ce ku haka ya kamata a matsayinka na musulmi ka ɗauki duniya dan duniyar ba wurin zama bane na dindindin duk kudinka duk mulkinka duk iliminka duk sarautanka wata rana za ka koma wa ubangijinka daga kai sai littafani sai turaren da za a shafa maka duk faɗin abin da ka samu gida ne mulki ne sarauta ne ilimi ne dole dai za ka basu duk wa'annan za ka basu banda guda ɗaya shine ilimi shine kaɗai za ka yi guzurinsa ka tafi da shi amma duk wa'annan mulki da dukiya za ka basu a duniya ne sai aikin da kai a lokacin da Allah ya azabta ka da wannan dukiyar ko mulki haka kuma talaka za ka koma wa ubangijinka to shine malam yake cewa ثم إنه لما كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز خير الهدي مخالفا لهدي سائر الأمم ما لنكي سأنن أيين دا شريع سا إيرا دا أمينشن الله سقارة تبتع أقريش دا آلا ينسى يكسن شي تكن جنائزة خير الهدي شيني بيين شريع mukhalifan li hadi irin umam wanda ya sabawa shiriyar sauran al'ummomi da suka shuɗe gabaninmu tsarin musulunci ya zo da shi ya sha daban da nasu kuma na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi nasu fita da shiriya mushtamilan alal ihsanin mayyit ya kunshi kyautatawa ga mamaci ومعاملته بما ينفعه في قبره وكما معاملة ممتي da abin da zai amfane sa a kabarinsa wa yawma mi'adihi kuma ranan da za a tada shi wa 'ala al-ihsani ila ahlihi wa aqaribihi Kuma musulunci yace a kyautatawa iyalan wannan mutumin da ya rasu da kuma ‘yan uwansa dangi idan mutum ya mutu to ba su za su yi muku hidima ba kamar yadda yau ake yi ko aka ga kowa ya zo yana jina a kawo abinci in ma aka kai lokaci ba kawo abinci ba ka ya ce a abinci ne a gidan nan wannan bai daga cikin karantarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ku da kuke makwabtan mamaci gidan da aka yi rasuwa ku ne shari'a ta ce ku kawo masa ɗauki ku kawo abinci wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza a kawo gidan ba ana maganan fa wanda za su zo ba ne dama a shari'a ba a san babu wannan tanadin saboda babu shi al'ada ne mutane suka mai da shi za a zo gidan wani a taru amma ba shari'a ba ne na musulunci shi yasa musulunci ke kawo wannan karatun ba mutanen gidan ake so ku ba agaji sa'annan masu kawo dukiya za su iya kawo su bada ko a yi ɗawainiya a wannan gidan har zuwa lokacin da za a warware komai da komai mai dubu goma ya kawo mai ashirin ya kawo mai ɗari ya kawo mai ma miliyan ya kawo duk a ajiye ta game za su dinga yin hidima a gidansu sannan kuma da makusantan wannan mamacin wa ala ya hajj da kuma tsayuwa da bauta tsantsa ga rayayye saboda kai da kake da rai ai bauta za ka yi ko Maza Allah ce duk wanda ya yi sallan gawa yana da kiradi guda daya kiradi guda ɗaya shine kamar dutsen Uhudu idan kuma aka je aka binne gawar da kai za a ba ka kiradi guda kaga zama nawa kiradi biyu kaga yanzu ka tashi da iradi guda biyu kaga ai ibada ce kake ko rana ai ba karamin ibada za ka yi ba ta ajiye lada kamar dutsen odu guda biyu kaga ba karamin ibada ba ne to gara basa ce ta ibada wanda zai kara maka bonus na lada ina fata an gane to kaga wannan kenan fi ma yu'amilu bihi al-mayyit dangane da abin da kai rayayye za ka mu'amalanci matacce da shi da zaran an zare masa rai sai ka fara masa addu'a wani Allah ya ji kanka wani Allah ya yafe maka Allah ya albarkaci abin da ka bari wani Allah ya sa tafiyarka ta zama maka mafi alkhairi Allah ya baka ikon amsa tambayoyin da za a yi maka wani Allah ya maye gurbinka a cikin iyalanka da dukiyarka Allah ya tattara maka zukatan iyalanka ya haɗa kansu ya sa su zama magada gari ka mafi kyawu ka masa adda ina fata ta gani ba wai mutum ya fara ihu ba da hargowa ba addu'a ake so kai wa wannan mamaci da zaran ya mutu kana jin ya mutu ba da ake so daga cikin mu'amalar shine ka rufe masa ido idan idansa a kafe yake dan wani idansa za ka ga yana bin ransa shi ne abin da ya faru da abu salama hadisin imamu muslim da ashabu sunan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan abu salama sai ya tadda abu salama kad shakhisa absaruhu idanuwansa duk sun kaskafe kaga ya mutu amma mutanen gidan ba su san ya mutu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalle shi sai ya ce inna ruha idza qubidat a al'ayn lallai rai idan an zare ta an karɓe ta an ɗauke rai ido na bansa da kallo qadajjan nas sai mutanen ginin suka kashe da kuka sai manzala ce la tad'u ala anfusikum kakku yi wa kanku mummunan addu'a fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun dan a yanzu ina akwai mala'iku cike da nan suna cewa amin amin akan abin da kuke faɗi kaga wannan ai mu'amalar da za ka yi ga mamaci kenan ko suka ce wayo ka mutu ka lalace shikenan sai suka ce amin shikenan sai kaga tun daga rasuwar mai gidan kowa a gidan ya lalace saboda su suka yi wa kansu mummunan addu'a ko kuma ya ce wato wayo asirinsa ya tonu kuma tun daga mutuwar mai gida sai kaga asirinsa ya tonu saboda mala'iku sun ce ne amin kaga yana daga cikin kurakurai da mutane suke yi amman ji matsala sai manzo Allah ce masu ka in ka lura jewa gidaje haka ne saboda sun riga sun yi wa kansu baki kuma mala'iku sun ce ne amin to an gama shi sa manzo Allah ce kakkuyi wa kanku addu'a sai ne na alkhairi baba Allah ya ji kanka in mahaifi ne ko mama Allah ya ji kanki in mahaifiya ce in ɗa ne ka ce ƙarami ne ka ce Allah ya sa ya zama mai ceto gare mu ko Allah ya musanya min da wanda ya fi ka alkhairi amma kada ka fara cewa shi kenan kaza kaza kaza nan kalaman mala'iku na gefe kuma suna amin amin duk abin da ka faɗi za su ce amin kaga ai mu'amala ki ko da za ka yi ga mamaci sai malam ya wa kana min hadihi fil janaiz yana daga cikin ya kasance daga cikin shiriyarsa sallallahu alaihi wasallam a wajen janaiza iqamatul ubudiyyati lirabb tabaaraka wa ta'ala ala akmalil ahwal aida bauta ga ubangiji mai albarka madaukaki a mafi kamalan halayya ta ibada a lokacin da ka zo yi haka ake so wal ihsanu ila al mayyit da kuma kyautata wa shi mamacin ina fata an gane kyautata wanda za ka yi masa shine kai masa wanka a rufe idansa a miƙar da kafafuwansa da hannayensa sa'annan a ɗauki mayafi a lullube shi duk wani yana daga cikin kyautata wanda za a mai ina fata an gane sannan kuma a masa wanka in lokacin sanyi ne yanda kake jin sanyi haka gawar take jin sanyi ruwan zafi za ku nemo ina fata an gane ba ruwan sanyi ba ka ce aikin da matacce ne a'a da ruwan zafi yanda kake jin sanyi haka duk an zare mai ne in kuka kwara mai ruwan sanyin nan zai ji sanyi ka tutu shi nemo ruwan zafi mai dumi a masa wanka da shi in lokacin zafi ne ya kaga ba wanka da ruwan zafi ko wani yake yi da ruwan sanyi saboda me saboda zufa da sauransu da zafin da ake ji to shi ma haka sai kamar da ruwan sanyi ina fata an gane bambancin kawai baya motsi ran baya jikinsa amma duk abin da kake ji a lokacin da ake da rai duk da an zare mai yana ji komai a jikinsa yana ji kaga kana bukatar sanin wannan Na fata an gane malam yace wa hu, ila Allah ala ahsani ahwalihi wa afdaliha da tattala shi zuwa ga Allah a bisa mafi kyawun hali da kuma falalarsa wa da kuma tsai da shi wa wuqufu ashabihi sufufan yahdiduna Allah sannan abokansa ɗan uwansa da makusantansa za su tsaya a sahu sahu suna godewa Allah shine sallah ko shi sa Ali bin Zainul abidin yake cewa sallau alayya salatan la ruku'a laha wala sujuda la'alla Allah yarhamuni yace sun min sallah sallar da babu ruku'i a cikinta babu sujjada a cikinta don Allah ya tausaya min ya yafe min kurakurai na to za a tsaya a sahu sahu in sahun farko ya cika a yi biyu in biyu ya cika a yi uku in uku ya cika a yi hudu har zuwa ila masha Allah yanda ake sahun sallah haka ake sahun jana'iza ba bambanci Ana fata an gane ka san mu yawanci malaman mu sun riga sun saba mana da wai ai ba bambanci a sahun eh, wai akwai bambanci tsakanin sahun jana'iza da na me na sallah sai kaga an yi shi a takure ba daidai bane manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ganni ina sallah to jana'iza bai bambanta sahun sallar farilla da na jana'iza ba abin da kawai ke bambanci a wajen aiki shine babu ruku'i babu sujada. idan mun zo yin sallah ta sahu yanda ake daidaita na sallah farilla haka ake daidaita na me na jana'iza kaga mu ba mu saba da wannan ba shi yasa duk ranar da muka ga ana yin irin wannan sai ka ga ce in ƙara kalle kenan ko kasan mutane su abin da bai sani ba to sai ya ki wannan abu to bai daga cikin yanda mutane suke yi a yau kai daga cikin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyar da mu ana tsayawa ne a daidaita a sahu wa yastaghfiruna lahu za su roƙan masa gafara wa yas'alunahu al-maghfirata war-rahmata suna roƙan masa gafara da rahama ta ubangiji Allah ya yafe masa saboda me kabbara da ake yi kabbara ta farko za a karanta me fatiha da sura mata ya tsara kabbara ta biyu amma a cikin sallan jana'iza ba a yin duwawul istifta ina fata an gane ba a yin duwawul istifta in ka ce Allahu akbar kawai basmala za ka yi an gane istiaza kai basmala ce ka fara sallaka ba a yin duwawul istifta a cikin sa an gane karanta fatiha da surar ka kenan sai a ce Allahu akbar karo na biyu sai a yi salatu ibrahimiyya sai a ƙara kabbara kabbara ta uku sai a yi wawa mamaci addu'a kabbara ta hudu a yi wa duk wanda suka zo da shi mamacin da sauran ma mamata ga baki ɗaya addu'a sai liman ya yi sallama sallama biyu shine sunna wanda aka fi sabawa da shi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine wanda aka saba da shi sai dai wani lokaci manzon Allah yakan yi ɗaya. mu kuma sai muka mai da dayan shine asali biyan shine asali ɗayan yana zuwa ne jifa jifa amma manzon Allah biyun yake an fahimci matsalar to wannan idan kabbara hudu za ka yi in kabbara biyar za ka yi kaga mu da yawa mu ba ma yin wannan sai mu gan shi kamar wani sabo duk lokacin da muka je ana yi kabbara ta biyar kuma ana yi wa mamaci za a dawo kan shi kaga shi yafi bukata balle mu yanzu yadda saban Allah mu yawa ai mu muka fi bukata a yi biyar shida bakwai takwas har zuwa tara saboda me daga na biyar din har zuwa na tara duka mamaci ake wa addu'a ka ko san mu muka fi cancanta a mana haka ko saboda ne a matalanmu da mu ta yawa mutane kawai an riga an yi tasiri akan al'amari na duniya kaga mu muka fi cancanta a ce a mana biyar shida bakwai takwas ko tara na ba ta an gane daga biyar ɗin har zuwa na tara duka mamaci ake yi wa addu'a kuma duka hadisai ne ingantattu na ba ta an gane kuma sahabbai sun yi ma ma wa'anda suke tabi'ai an ji matsalan malin ya ce wata jawaza anhu sannan kuma da roƙon masa Allah ya ɗaga masa ƙafa akan wa'ansu laifukan da yawa ubangiji wanda Allah ne kaɗai fi kowa sani malin ya ci gaba da cewa thumma al-mashi bayna yadayhi ila an yuwaddi'ahu aw ila an yudi'ahu ce sa'an nan a yi tafiya gaba gare sa har zuwa inda za a sanya shi a ramunsa na kenan kabarinsa za a rako sa har a sa shi in aka zo sa shi ai akwai addu'an da manzo Allah ce a yi ga masu sa shi ba kowa ba aka ga wani sun an zo da kaza saka da ilaha illallah ba waye ce kai wannan wani ka ji inna lillahi wa inna waye ce kai su da za su sa shi su aka ce si bismillah wa ala millati rasulillah shikenan su da za su sashi aka ce si na fata an gane su sashi a cikin ramansa thumma yaqumu huwa wa ashabuhu bayna yadayhi ala qabri shi ɗan uwansa za su tsaya gaba gare sa a kabarinsa sa'ilina lahu tasbita suna roƙan masa tabbatuwa akan tambayoyin da za a yi masa ahwaja ma kana ilaihi mafi bukatar da yake makura zuwa gare ta saboda yanzu ne shi ya fi ku bukata saboda shi ya riga ya mutu yanzu ku ne ne rayayyu kana da time za ka iya roƙon Allah ya fi maka shi kuwa ba ba time lokacin sai ya riga ya ƙure inda ya riga ya mutu waƙa'atil wasi'a waka ake ha ba saboda haka shi shi ne yanzu yake cikin bukata shi yake bukata a tausaya masa a masa addu'a saboda shi tashi ta ƙari ni da kai kuma da muke da rai muna da dama ko in ka koma gida kana da dama ka ce Allah ya yafe maka amma shi ba bai da wani daman da zai ce Allah ya yafe masa lokacinsa tseno ɗinsa ya ƙare rayuwarsa ta ƙare yanzu ya rage daga shi sai ayyukansa a kabarinsa ina fata an gane dukiyarsa za su zo kabarin makabarta kenan ko ƴaƴansa ma za su zo makabartan aikinsa za su zo amma biyu za su koma ita ɗaya za ta tsaya tare da shi shine aikinsa dukiyarsa da ƴaƴansa da aikinsa su za su raka shi kabari in aka aka sa shi kabari sai aiki ya shiga ƴaƴa da dukiya su koma ko yawa su kuma sun samu gara asa halak malak asici bilis kai kuma kana nan kana bayani yadda ka samu sa shi sa ali bin zainul abidin yake cewa lokacin da aka sa mutum a kabari sai ce an sa mutum a kabarinsa sai aka bashi da ayyukansa da aka mashi da ayyukansa sai ya ce me wansarafu su kuma iyalansa sai suka juya da 'ya'yansa da dukiyarsa ita kuma matarsa da za ta yi shine ya ce wasabdalat zaujaki ba'lan laha badali matata sai ta canza miji makwafana wa hakamatu alal amwali was sakani ba sabon mijinta dukiyana da gidana haka ne wasayyarat waladi abdan li yakhdumahu ta da ɗana bawansa shi ma'ana ne mai hidima wane sai ka ce kai je babanka na kira haka ne ko wasara wizri ala zahri fa asqalani ni kuma laifina na bayana ya danne ni a kabarina yana accounting yana auditing yanda ya samu kudin yanda ya kashe su kuma sun ci halak malak ina ba ta an gane shi yanzu duk abin da ka bari halak ne amma kai da ka tara su sai ka yi bayani yadda ka same su sannan kuma sai ka yi bayani yadda ka kashe su amma shi ya samu halak malak Allah ba zai tambaye shi yadda ya same su ba Allah dai zai tambaye shi yadda ya kashe su ina fata an gane saboda haka ai magana kai kuma ka ce a ƴaƴanka kake tarawa don ba su da feti shi nan, duk abin da suka yi kuma ana da commission ka ji bala'in kuma duk abin da suke na barna kana da commission inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ce mu muke raya matattu a kabarrukan Ba na kutubu ma kaddamu. mu rubuta abin da suka gabatar lokacin da suke da rai a duniya a atharahum da sahun aikin da suka bari lokacin da suke da rai 'ya'yansa da dukiyarsa abubuwan da aka sarrafa shi yana nan ana ba shi commission wani shiya ne kuma Allah ya tsare malam ya ci cewa thumma yata'ahaduhu bi ziyarati ila sa'an nan ya dinga wato sabawa da ziyartarsa a kabarinsa ba ya mutu ba da sai dinga zuwa kabarin babanka anan ka tambaye shi sai ce baban shi ya mutu tun shekara talatin da suka wuce kuma da wayansa amma ina kabarin babanka yake ba zai iya gaya maka ba saboda ne ya shagala kuma wai kai in ka mutu kana so ƴaƴanka kai ma su yi maka akwai matsala ko babu akwai matsala to yana daga cikin abin da yake da shi ka dinga ziyartarsa kamar yadda ka saba a gida duk da ka aure ba kana zuwa gidan babanku ba ka zo ka ce baba na zo ziyara ne ko to haka bayan ya mutu ka dinga zuwa kabarinsa kana ziyartar babanka a kabari ko mahaifiyarka ko ɗan uwanka ka dinga ziyartarsa ka saba ziyartarsa a kabarinsa wassalamu alaihi kuma ka dinga masa sallama shine in ka shigo makabarta assalamu alaikum ya ahlal diyar min al muslimina wal muslimat wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'al Allah lana wa lakum al afiya ka dinga masa addu'a ka shiga gidanka ne kai ma nan za a kawo ka an gane ka dinga wannan kana mai kallama wa du'a ilahu ka dinga yi masa addu'a mana Allah ya ji kanka in baba ne Allah ya ji kansa in mahaifiya ce Allah ya ji kanta in dan uwanka ne Allah ya ji kansa kai masa addu'a in abokinka ne ma Allah ya ji kansa in malamin ka ne Allah ya ji kansa ina fata an gane kana zuwa lokaci bayan lokaci kama ya ta'ahadu hajj sahibahu fi darid dunya kamar yadda rayayye yake ziyartar abokinsa a gidan duniya ko kwana biyu ban ga wani babarin je gidansa ko kai ma haka ne kwana biyu baka je kabarin babanka ba ko mamanka ko wani uwanka sai ka tafi an gane kaga wannan karatu ne wanda mutane da yawa ya bace musu a kwakwalwa ba cikin dictionarin su ina fata an gane sai ka dinga zuwa lokaci bayan lokaci sannan ka tafi da 'ya'yanka ina fata an gane dan su gane ka je imani ta motsa ka ce to wata rana fa nan za a kawo ni in an kawo ni na bakku kuma wata rana nan za a kawo ku kaga kana ƙara seta musu mai tunani rage kwaɗayin duniya haka ne kai ma kanka zai sa ka rage kwaɗayin duniya don haka manzo Allah ya ce ku dinga ziyartar makabarta da na ce kada ku ziyarci makabarta amma yanzu ku dinga ziyartar makaranta don zai sa ku tuna da lahira kaga in ka kana kana planning wani dan business za ka yi hitin akwai miliyan ashirin da za ka wa fito shi ko kana tunanin kai in na samu miliyan talatin din nan zan siya mota iri kaza ne sai ka tuna ta ai ba zan mutu ba an gane ka ga daga tunanin mota sai ka fara tunanin ba kai investment wani irin investment shine investment din lahirarka ce kai barin dan ba da sadaqatul jariya wanda ko bayan na mutu su gaba da samun ladansa barin je in bohol a can barin je makarantu duba yaran da suke marayu ne kuma masu hazaka jiki makarantar makarantarsu in shekara uku ya rage musu su gama secondary school ka biya na shekara uku ko idan islamiyya ne suna aji ɗaya ne ko aji biyu ka ce ka biya na shekara shida shi shikenan kaga yaro ya sauka ko sai dai mai littafi da sauransu kaga duk irin wannan ya fi maka alkhairi ka fara tunanin duniya za ka shiga mota iri kaza ka gida gida iri kaza da kaza da kaza haka mutu ba zai kare ba dan kana samun wani za ka fara tunanin wanda ya fi shi ne ko kuma ka fara tunanin waya eh bature dama ya riga ya gama da mu kullun sababbin waya ake yanzu ma ba disamba bane to zaka ga tallan kala kala wayoyi kika ga mutum ya fara budgeting eh ya fara budgeting din waya amma bai budgeting din sa ba an gane Allah ya samu dace malam yace fa awwalu zalika farkon abin da ake so ta'ahuduhu fi maradihi wa tadkiruhu al-akhirata malam yace ka dinga bibiyansa a rashin lafiyarsa kuma ka tuna masa lahira lokacin da mutum yi da lafiya to turawa kuma suka ce a yi maka me a sa maka entertainment Ba asibiti abin da ake sa mutane ba kenan daga an ka shiga asibiti sai dai ka ga ana sa kwallo ana sa wai refreshment da sauransu ah, mutum yana bakin daga ko mutuwa ko rai ne fa ɗayan biyu ne dole asibiti ai bakin daga yake sai ya mutu ko ya rayu dole ɗayan biyun nan zai faru gare shi kaga a tana mai da lahira wani yanzu kaga baka da lafiya in akwai wasu kurakurai da kake tsakaninka da ubangiji ka Allah ya bi maka kana da dama kaga ba irin shi muke yi ba wai sai ka ji an ce kai an zo ana ta bada labari wai saboda wai a yi ciyarin dinsa ya za ka ciyarin dinka ciyarin din kenan ka tana mai da lahira saboda me ɗayan biyu ne ko ɗaya ya rayu ko kuma ya ne ko ya rasu daman ɗayan biyu ne dole amma kowa na burin ya ya rayu ne ko ɗaya ya ci gaba abin nan amma baka san wace ƙaddara ba ce ta haushi ta ubangiji shi sa zaka tana masa da lafiyarsa a cikin rashin lafiyarsa sai ce ba a mara bil wasiyyati wa tauba sai ka umarce shi da yin wasiya da tuba ne ya kamata yanzu ka yi wasiya duk wani abin da kake so ka yi wasiya kaga in ka tashi alhamdulillah ko in ba ka ma tashi ba ka gode Allah saboda ka riga ka yi wasiya ko ga abin da kake so a yi ga abin da kake so a gudanar sannan da tuba a roƙi Allah ya yafe maka sai ce wa amarahu man habarahu bi talqinihi shahadata an la ilaha illallah litakuna akhir kalamihi ya ce sai ka umarce shi ga wanda suke halarci a wurin lokacin da yake gargara ta mutuwa alakana masa shahadata Allah ilaha illallah babu wato shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah litakuna akhira kalamihi dan ya zama shine karshen furucinsa a duniya kamar zalla ce man kana akhiru kalamihi fi dunya la ilaha illallah sai ce mi dakhala aljanna wanda maganarsa na ƙarshe a duniya la ilaha illallah aka zari ran don aljanna ne kaga ai wannan ne kamata a ce mutum yayi gaggawa da rige-rige ko lokacin da dan wansa ne bayi da lafiya to amma saboda shagala sai ga in mun je wajen marasa lafiya neman mu kawo musu lahira sai mu ta kawo musu labarin duniya ai in Allah yadda zaka tashi aka damu ana ma ai ya tashi a tana mai lahira shi da gaskiyar magana ka tana mai lahira kada ya damu <laughs> ba zai damu ba bayan shi kada ya san abin da yake ji a jikinsa ina fata an gane wani kai haƙuri wannan jarabawa ce shi rayuwar mumini Allah na jarabtarsa in Allah ya kaddara maka wannan shi ne ƙarshen rayuwarka to ka nemi ladan a wurin Allah wannan rashin lafiyan ka yi haƙuri ka nemi ladan a wurin Allah in kuma Allah ya sa kana da tsawon numfashi to ka roki Allah ya yafe maka kurakuran da kake yi yanzu ka miƙe sai ka gyara wa'azu haka ka ɗora shi akan seti kenan ko amma ce a ah, ai you make it haina ba gaya maka ba daidai ba ne a tuna mai da lahira ina fata an gane malam ya ci gaba da cewa ya ce ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور لكي سألنا أتحنا متاني مسلمي كان الآدم الأمومن سكشوئي التي لا تؤمن بالبعث wanda ba su yadda da tayarwa ba wannan shur da kuma wato ta da bayi daga kamarrukansu zuwa hisabi akwai wanda ba su yadda ba tupac ma ya ce there is no true hell so fuck around to ba wani ba wani lahira ba jahannama kawai iskancin da kake so kaga kenan me wato yana so ya nuna maka me ba wani lahira duk wani lahira da ake magana karya ne kaga za a samu matsala ko ba za a samu ba za a samu in mutum ya tasirance da wannan magana kaga baya lissafin me lahirarsa shi sa wa'ansu yadda mutane suke rayuwa a yau za ka ga cewa kasu su yadda da lahira ba a halinsu ko da musulmi ne shi amma ɗabi'arsa ya nuna bai yadda da lahira ba don da ya yadda da lahira ba zai dinga waɗannan abubuwan ba musulmi ya kashe ɗan uwansa musulmi saboda dukiya musulmi ya ci naman ɗan musulmi wai saboda yana so ya yi kuɗi ya sa a yanka ɗan uwansa a dafa mai ya yi asiri da shi kaga ai kuwa wannan da ya san da lahira ko abu zai wannan aikin ba Allah shi duk malan yace min lafdil hududi wajen maran kumat azanda da yan an yi mutuwa sai ga mutum na ta me ya wai yanda laraba suke yi munan bori ake yi ko mutum yayi tsalle ya fado da duwawu wurin haka ne ko yana ihu ya ruga da gutu ana kamo shi kamo shi ku bar shi ku bar shi ku gani ƙarya yake yi in ya ruga ruga ga ce ɓarke ne a jadin burga ce ƙarya ne ina fata an gane to addinin musulunci bai da irin wa'annan ɗabi'un ba wa shaqqi siyab da kuma yaga riga wani zai ka ce aftu ya sai ka ji ya barwa ya ɓarka riga bai dan ɗan wansa ya mutu aikin banza kai abin da kai na burgewa na fata an gane laifi ka samu me ya faru bai ɗan uwansa ya mutu ko baban shi ya mutu ko wani abokinsa wai irin a nuna simfati? wannan ba ba ne. na fata an gane ba ya za a ce ban damu ba <laughs> ha su suke da aljanna ko su suke da wuta ba su da wuta ba su da aljanna ka yi abin da shari'a ta ce ka yi shi ne zaman lafiyarka wa halkun ru'us da kuma aske gashi mata sai ka ga kawai sun zauna an aske musu gashi wai bakin cikin an uwanta ya mutu ko babanta ko mijinta ya mutu sai mata kwalkwabo ko ana kristoci ne ke yin wannan ko to musulmai ma akwai masu yin wannan tabiya ina fata an gane wannan duk daga ciki ورفع الصوت بالندب والنياحة متوادع ذلك ما لا يتي دا أجا صوتي وجنقوجي دا كارا نمتوى da أبن ke biyowa haka. ويو وانا ya tafiya قرمو يا يو wannan ba ba ne ba daga cikin tarbiyyar addinin musulunci ba a so musulmi ya irin wannan ɗabi'a saboda ɗabi'a ne na maguzawa kuma yanzu gashi nan duk shi ake yi ko ina ta an gane yawa shi ne malam ce wannan bai daga cikin tarbiyya? sai ce wa sannan khushu'a alil mayyit kuma an sunnata samun kankan kai ga mamaci ina fata an gane wal buka alladhi la sauta ma'ahu da kukan da babu ihu tare da shi a ganka kana ta hawaye ko yana kuka wannan babu laifi an gane don ka ga mutum na irin wannan kukan suka zo ka ce a ka daina ina fata an gane a'a kukan da aka na wayo mutum yana irin wannan kugin kamar jiniya to shi ne aka hana amma mutum yana zubar da hawaye yana sharewa wannan babu laifi ina fata an gane wa huznal qalb bakin ciki na zuciya to wane ya rabu ka san akwai shakuwa to wannan shakuwar ya sa zuciya tana tafasa na bakin ciki saboda ne firakun laliqa a ba'dahu abada rabuwa ce fa da har abada ba za ku haɗu ba sai a kiyama in a duniya ne ba za ku haɗu ba ko ka dubu ba za ka taɓa haɗuwa da shi ba ka kusan dole zai taɓa ko zai taɓa ka ka rabu da shi kenan sai a kiyama ya faɗo wajen hisabi sai ce wa kana ya fa'alu zalika shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yakan aikata haka a gan shi yana kuka hawaye na zubowa idansa ba laifi ba ne ba ya kulu yana cewa tadma'ul ayn wa yahzunul qalb idanuwa guda biyu suna zubar da hawaye zuciya kuwa tana bakin ciki wala na ƙulu illa ma yurbin rabb ba za mu faɗi komai ba sai abin da zai yadda da Allah Kisa sa ana maka rasuwa ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha alhamdulillah manzo Allah ce ka ce kada wani ka je ka ji ya ce alhamdulillah baban shi rasu ka ce ehe wato har godiya ma yake baban shi ya mutu zai ja kaya a'a wannan addini ne ya karantar da mu bi ma'ana hamdala na gode wa Allah duk da irin jarabawa nan da mun an fahimci matsala ai jarabawa ce ko to na gode wa Allah da ya jarabce ni da irin wannan jarabawan da da zaka samu mai girma a wurin Allah an fahimci matsala dan ka san mutane kawai kiris suke jira sai Allah ya maka wani abu a ce kaza ne dan ba ma ba juna uzuri yau aibin juna kawai muke nema ɗaya bayan ɗaya don mu yada ai wani ma kaza yi me yasa ba za ka yi tambaya ba na ga wani ya ce alhamdulillah bayan ya yi istirjahi sai ya ce sunna ne kaga shi kenan dan kada ya ce a ai daman ko kila ma shi ya kashe baban ko kaga wani zai fara tunanin irin wannan to ba daidai bane malam ya ce wannan ka duba silsilatul ahadith sahiha hadisi namba ta 1732 wa sayati ya ce zai zo a shafi na 21 wa sanna li ummatihi alhamda wal istirja yace manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya sunnata wa al'ummansa godiya kaga shine wanda muke bayani ko kuma istirja'i shine fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai da al'amari zuwa ga Allah war rida anillah da yadda akan tsarin Allah abinda Allah ya tsara ai da daɗi ba daɗi ko ka yadda haka Allah ya so walam yakun zalika munafiyan li dam'il ayn wannan kukan ko kuma godiyar da kai baya kone wato kukan da idan kai ke yi baya nuna cewa wai baka yadda da kaddara bane an gane kai kuka amma kuma me kana ta istirja'i إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها الحمد لله كنا كوكا wannan alama ce ta imani da kuma mai da al'amari zuwa ga Allah an fahimci matsalan wa huznul qalb da bakin ciki na zuciya walidhalika kana ardal khalq fi qada'ihi wa a'zamahum lahu hamdan shi sa ya kasance manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda fi kowa a cikin halittun Allah ya yadda da kaddara qada'ihi a wajen hukuncin da Allah yi wa a'zamahum kuma shi yafi kowa girma lahu hamd wajen wa Allah babu wanda ya kai manzan Allah godiyar Allah amma kuma me yayi kuka abin ji matsalan yawa dan kukan mutum baya kore rashin yin imaninsa da kaddara kukan da shari'a ta hana shine kuka na ihu ah, mutum yana irin wannan to shine aka hana amma in kaga mutum yana zubar da hawaye yana kuka haka da yi ihu ba ka ce mai yaje na ina fata an gane wannan bai saba wa shari'a ba kukan da ake cewa mutum ya daina shine na ihu da aka ji mutum yana kashe da ihu to shine aka hana shi an gane wa baka ma'a zalika amma duk da haka manzo Allah ya yi kuka yawma mata ibnuhu ibrahim ranan da ɗansa ibrahim ya rasu ibrahim mariyatul qibtiyya ta haife shi yayi wata goma sha tara ne a duniya ranan da ya mutu ranan aka samu kisifewan wata ina fata an gani. rana aka samu kisifewan wata har wasu sahabbai suna cewa wane mutum dan manza Allah ya rasu wato wata ma ya san da rasuwan dan manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayati Allah la tankasifani li mauti ahadin wala li hayati idza ra'aytum zalika fasallu wad'u yace kun ga wata da rana ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah ba sa kisifewa dan wani ya mutu ko dan wani ya rayu wata ruwaya yace ayatun min ayati llahi yukhawifu bihi ibada aya ce da cikin ayoyin Allah da yake tsoratar da bayinsa amma kaga 'yan astronomy sun tasiri a cikin mutane yau sai kaje an ka maka analysis za a samu moon eclipse za a samu sun eclipse kaza kaza kaza so har ka zama wayansu turawa suna zuwa kasashen da aka ce za a samu darkness na sun eclipse wai a matsayin tourism ina ranar da manzo Allah ya ga wannan hankalin manzo Allah ya tashi manza Allah ya fito ko riga mayafi babu a jikinsa sai da aka miko mai manzo Allah ya yayyafa a jikinsa ya yafa a jikinsa ya daga yana kallon sama yana cewa ya Allah ba kai alƙawari ba za ka azabta mutane na ba matakar ina da rai wa ma kana Allah li yu'azzibahu wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun sannan fa manzo Allah ya sallah ina fata an gane kaga wannan yana nuna maka ne wato aya ce ana tsoratar da mu cewa a haka in aka samu moon least mun cancanci Allah ya kashe mu gaba cikin al'umman da suka shuɗe ne mu kawai luguje za su ji na bama bamai daga sama a kashe su sai Allah ya yi sabon zibi to amma mu saboda addu'an da manzo Allah ya mana sai a kawo mana in ka kaga mun eclipse ana mana sign ne cewa mu da muke rayuwa a duniya a wannan lokacin mun cancanci Allah ya halaka mu gaba da. to su kuma sai suka tasirantu ana ce maka ai ba komai bane mu yana faruwa in every 5 years ko in every 10 years kaga an yi defeating din tunaninka a matsayinka na musulmi man Allah hankalinsa tashi yayi to kaga mu kuwa me ya kamata mu yace aya ce Allah na tsoratar da mu idan mun ga haka mu tsorata mu dinga istighfari mu yi salloli mu roki Allah ya yafe mana shi muke yi wani ma sai dai ka ji ana tutura ta WhatsApp da there is moon eclipse there is waye waye waye waye shikenan fa me kokari shine zai je yi sallah mutane harkokin su kawai ake yi an shagala akan duniya Allah ya tsare to malam yace Ra'afatan minhu tausayawa ne wa rahmatan lil walad ra'fatan minhu tausasawa ne na manzo Allah yake yi wa ɗansa wa rahmatan lil walad kuma tausayawa wannan da Ibrahim ina fata an gane sai ce wa riqatan alaihi sa'annan kuma tausayawa ne da shi wannan yaron wal qalbu mumtali'un بالرضا anillahi الله عز wa وشكره zuciya kuwa yana cike da yadda da Allah mai buwaya da girma da kuma godiya kan halin da yi wallisanu mushtaghilun bi zikrihi wa hamdihi harshe kuma ya shagaltu da ambatan Allah da godewa Allah duk da Allah ya jarce ka da wannan ina fata an gane to anan kasa ina gani mu tsaya nan saboda yanayin lokaci sai mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu sai mu tashi akan bayanin da malam ya sauki a hamish na wannan bayanin akan fuzail bin iyad insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tsaya a nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am makaruri ne ba a so mutum ya shiga makabarta da takalmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi ya sa takalma ya ke kira sifti ya taini wanda aka yi shi daga Yaman fata sai manzo Allah ce mai ya kai ne takalman nan ka cire takalman ka sai cire ya watsa asali manzo Allah ya hana tsallake tsakanin kaburruka guda biyu da takalmi imamu ahmad bin hanbal ya kasance idan ya shigo makabarta daga bakin makabarta sai ya cire takalmansa ina fata an gane za ka yawancin makabartun mu dai har ga an yi zubi an dawo ne an fara zubi an dawo to manzo Allah ce kai da ka tsallake tsakanin kabarruka da takalmanka gidajen wasu ne ai ina fata an gane kaga idan ka cire ka kubuta daga wannan hannun kamar shi matsalar sai dai in ka san cewa makabartan sabon makabarta ne yanzu ake sabon zubi to wannan babu laifi har sai ka je inda akwai kabarruka sai sai ka cire ka sai ka wuce na'am wa alaikum salam na'am kana da ladan ka ai wajen karrama shi wannan mamacin saboda yana daga cikin haƙƙin rayayye wajen kyautata wa mamaci tunda tambayarka yana magana akan an zare mai ido an zare mai rai idan sana kallon ransa misali yana kallon sama sai ka zo ka fita idan haka sai ka sa hannu sai ka shafi idan Hmm. na'am mafi karancin addan da za ka masa wanda baka iya in baka iya wancan ba shi ne Allahumma kullahu warhamhu Allahumma kullahu warhamhu ita maimaita ta eh Allahumma kullaha warhamha eh ya kamata koyi larabci yana aka koyi turanci eh na'am eh na'am sai hanyoyi guda uku na'am jariya ko ya ɗa nagari da eh, sai kuma ilimi da ya bari a duniya ana amfana da shi eh, eh. wannan addu'a shine addu'an musulmi da ɗan uwansa musulmi yanda kake haka idan kana da wani abokin da ya riga ka rasuwa kana da shi ka mai addu'a ladan Allah zai kai masa yana da cikin haƙƙin da musulmi yake da shi a kan ɗan uwansa musulmi ba lallai sai dangin ka kadai ba ka fahimci matsalan zai samu lada haka ma yan uwa eh eh za su samu hmm. na'am mamaci ba a karanta qur'ani haramun ne karanta qur'ani ga mamaci na fata an gane ba a karanta wa mamaci shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu buyutakum qubura qara'u fihi surat al-baqara inna ash-shaytana yanfiru min baiti alladhi taqra'u fihi surat al-baqara hadisin bukhari da muslim daga abu huraira yace kada ku mai da gidajen ku makabarta hukumar mukhalafa makabarta ba karatun qur'ani ku karanta bakara a gidajen ku saboda duk gidan da ake karanta bakara shedanu aljanu ba sa jurewa zama a gidan guduwa suke har su bar wannan gida na fata ka gane ko da a wajen ta'aziyya ne ba a karanta qur'ani shi bane mutane muke yi ga mutane ko a ce ka mata ina ina kalkausar Allah shayar da shi alkausar ayina an ce ina ina kalkausar mu mun ba ka alkausar manzo Allah ke magana fasalli li rabbika wanhar kai salla domin ubangijinka kuma kai yanka domin ubangijinka inna shani inna shani aka huwal abtar ko rayuwarka shine yankake manzo Allah rayuwarsa ba ba yankake bane wanzazze ne to yana da alaka da abinda wannan mun yi kwance karanta kullu Allah ku ce Allah ɗayan ɗaya yana da alaka da wanda shi da ya kwanta ai ba shi yake bukata ba kawai Allahumma gfir lahu warhamhu wata wannan kaɗai ka iya ka rike shi gab Allah ka ji kan wani karam shi in ma baka iya baka yi shi da Hausa iyamuri ne kai kai maranci Allah na ji na'am ba eh. a yi ba a karanta na'am Eh. ya kai wa mahaifi wannan in ɗani ya ce zai ji, amma wanda ba ɗa ba ko ya yi ba zai ji ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mata bunu adam kafa amaluhu illa min salati idan ɗan adam ya mutu hanyar samun ladan sa ya yanke shi guda uku daga ciki waladin salihin da'u lahu kaga wannan hadisin kenan ga aya kuma karara a Qur'ani Allah ce wa an laysa lil insani illa ma sa'a idan mutum ya mutu bai da komai sai aikin sa wa anna sa'yahu sawfa yura aikin sa kadai zai gani to sai manzo Allah ya fara wannan hadisi wannan ayar sai ce al waladu min kasbi abihi da yana daga cikin aikin da baban bari a duniya saboda duk abin da yayi uba na da commission a duniya na alkhairi ko da bayan mutuwar sai eh, eh, za ka mai addu'a ne amma ba za ka ce ba za ka karanta kul lahu ko kulaki ka ce Allah kai masa ladan ba sai dai ka fi addu'a eh akwai bambancin addu'a da kyautar lada wanda musulunci amincewa ya kyautar da lada shine da amma ni da kai addu'a zamu shine Allah ka fi kanwa ni ya taimake ni Allah ka tausaya masa kamar kaza shikenan me ka sata masa da aljanna ka yafe masa an gane wannan shine bambancin na'am eh eh zai iya yi kuma ko da ma bai yi ba baban na samun lada yanzu uba ya rasu sai a ya ɗauki ƙur'ani yana karanta to baban nan na samun lada kamar ji matsalan in kuma ya ce Allah ka kai kuma zai ƙara kai masa eh saboda ta aikin uba ne a duniya ai saboda asalin kai a matsayin kyauta ai jini ne daga ina daga jikin mahaifinka saboda ka duk abin da kai na alkhairi zai samu lada a gane yawa eh. na'am na'am na'am za ka iya yin ibada wannan ka ce Allah ya kai masa kuma zai kai masa ko da kai ta ne an bai matsalan amma wanda ba shi ta ba zai iya yin wannan aiki ba sannan kuma babban abu shi ne wani sahabi Sa'ad ibn Abi yake mahaifiyarsa ta rasu ta bar dukiya mai yawa sai ce ya mahaifin Allah meye sadakar da ya fi lada da zan yi wa mahaifiyarsa sai ce sakriyul ma shayar da ruwa ka je ka gina rijiyar burtsatsu na fata an gani kamar bohol yanzu misali mahaifinka ya rasu lokacin da ya rasu ba ka da ƙarfi bi ma'ana ba ka da sana'a mai ƙarfi da za ka iya yin wani abu tangible gare shi to yanzu Allah ya makana maka ya bata to sai ka je misali anguwannin talakawa da suke da bukata sai ka je ka haɗa musu bohol ƙato ka sa mai tanki ka kawo ka sa mai janareto da abin nan ko sola ana abin nan ɗinsa to duk lokacin ko kuda manzalaci ce ko kuda ne ya taba wannan ruwan sai an baka baban kalada lada kai ma za a baka lada kuma ko kafiri ne ya sha ruwan nan baban ka na da lada kana idan ya girma a kai sai baban ka ya samu lada kai ma da kai ka samu lada ka gane ko yawa two in one kenan ko yawa calling two birds kenan with one stone kenan ko yawa kaga wannan wannan shine kamata a ce muna yi wa iyayenmu da ɗan uwan su amma za ka ga mutane mun shagala da sauransu to kaga irin wannan idan mutum ya yi to kai ma kana samun lada to kai wa babanka haka in Allah yadda kai ma ƴaƴanka Allah zai sa za su yi maka sama da wannan an fahimci matsalar kana ba su tarbiyya na'am wa alaikum na'am na'am na'am na'am na'am eh eh menene hujjar eh na'am na'am na'am na'am na'am na'am ko eh. babu na'am gaskiya ne eh eh eh na'am na'am Na'am. Na'am. hujjojin da mahaifinsu ya bada saba wa shari'a ba kuma ya kamata su wajibi ne a kansu su bi dokar mahaifinsu saboda bayyana al'aura ga wasu haramun ne ga mace in ba ya kama dole ba kuma a tsakiyar gida a zo a taru wannan bai dace ba ya yi kama da al'ada na maguzanci kuma daman manzo Allah ce duk wanda kuka yadda idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawjuhu hadisin imamu Tirmidhi daga Nana Aisha duk wanda yazo neman diyarku da aure kuka yadda da addinin sa kaga daya kuma kuka yadda da ɗabi'un sa ku bashi mata kaga ba a yadda da ɗabi'un sa ba kuma yace ba a amince ba maganar sai tana kan hanya daidai ne bisa ba su da suka ce sai a bashi ba wancan din yarinyar ya aure ta wannan sun saba sun saba dokar Allah kuma sun saba dokar mahaifinsu ita kuma yarinyar in ta amince sai Allah ya jarabce ta a wannan gida ina fata ka gane wasiyar da uba in ya bada ita ba za a zarta ba shine wasiyar da ta saba wa dokar Allah da manzansa ita ce kai ba a zartarwa ina fata an gane kaga wannan a hankalce wasiyar sa bai saba ba a addinance wasiyarsa bai saba ba saboda haka su sun yi kuskure da cikin wannan kuma su jira abin da zai biyo baya Allah ya shirya da na'am wa alaikum assalam eh eh na'am kama ya na'am eh na'am na'am shi addu'a za ka mai wan uba addu'a ake masa ba ne yake da wannan damar shi kuma lokacin da yake da rai yana dama yana daga cikin kasan babanka ya rasu har yanzu fa ba ku rabu ba fa dan kasan mutane zaka ka ce ai ni tuka na rabu da mahaifina lafiya da uban kowa ma kaza ba daidai ba ne. har yanzu yana da wani haƙƙi da shi da ba yake da shi a kanka kai da kake da rai me wannan haƙƙin shine ɗan uwansa ka sadar da zumuntansu ƙannansa da yayyinsa je hidimar da da kake wa babanka to sai ya koma kan wahannan kanin babanka ko wan babanka yanzu sai ka ɗauki shi shine uba komai da kasan kana wa babanka lokacin da ke da rai kana sayan raguna ne ka kawo to shi ma ka koma kana sai mai in ka zane kana abin da na shi ma ka koma ka dauki shi shine ubanka in ya ce Allah ya maka albarka yanda babanka ya ce Allah ya maka albarka zai shafe ka haka shi ma kanin babanka in ya ce kowan babanka ya ce Allah ya maka albarka zai shafe ka yanda babanka in ya ce Allah wadar to shi ma kanin babanka kowan babanka ya ce Allah wadar sai ya shafe ka kaga inda mutane da yawa muke kuskure kenan ko sai ce ah, ai shi tunda ya rabu da ubansa lafiya ko mahaifinsa ai shi kowa ma ta fanje mafanjan Allah ya kai hattara sannan abokan mahaifinka wanda suka yi mu'amala lokacin yana da rai su kuma suna da rai wajibi ne ka dinga kai musu ziyara wajibi ne yana daga cikin hakkin da babanka yake da shi a kanka shine in ka je baba ne ina gajiya kaza kaza yana ganin ka zai ce Allah ji kanwa ka jawo babanka me shi kenan shi ne sakon ina fata an gani kaga da yawan mu iyayen mu Allah ya ji kansu da rama Allah ya saka musu da alkhairi kaga suna da wannan tafiya a aikace mu kuma Allah kiyaye ko barki ya sa mutane kawai sun wace. ba ta kallon wannan abu na'am na'am na'am na'am zan fara kirga zaman haya ko da bayan ya mutu kana zaune a gidansa yanzu ba a riga an raba gado ba saboda za ka ci gaba da zama sai lokacin da aka raba gado yanzu wani ya san cewa wannan gadon nasa ne to sai ku yi duk da kai baban babansu ne wannan baya sa su ce ka biya ni kaza wannan ba laifi ba ne kayan gado ne ina fata an gane kuma in sun ce suna bukatan wurinsu suka ji zafi ina fata an gane suka ji zafi a zuciya tunda da daman abin da suka mallaka kenan nasu ina fata an gane za ka iya zuwa ka kama wani waje in kuma sun ce ka ci gaba da zama ka dinga biyan haya ya yi daidai in sun ce to sun ɗauka maka kasa shi ma ya yi daidai duk wanda suka yi ba laifi ba ne to in yara ƙanana ne saboda a tarbiyyatar da su ka dinga biyan kuɗin haya sannan kuma nauyinsu yana kanka ina fata an gane nauyinsu yana kanka eh haka musulunci ya tsara babu laifi in ka kana zama a wajen kuma a ci gaba da kirkita musu sannan a ci gaba da ɗaukar da wani su kada ce ai ba na da kuɗi ya tara ya aji maganan tarawa daban maganan kuma kulawa da su daban ina fata an gane yawa a'a ba za ka ce kana son gidan ba sai in sun buƙaci siyar da gidan to kai ka fi cancanta su yi ma magana saboda kana ciki an gane amma kada ka fara abin nan kana za ka samu dent tsakaninka da su za su ce wane ina ma burin mutuwar babanmu ne saboda yana so ya mallaki kaza za a samu matsala amma in suka yi magana za su siyar sai ka ce to kana so an yanzu matsala amma kai kuskura ka fara musu magana dan zai iya zubar maka da mutunci tsakaninka da su an gane wannan a ina gaya ma saboda matsalan mu'amala yana da wahala a cikin al'umma yawa hmm. Allah ya samu dace yawa sai mu yi hakuri saboda akwai masu azumi a cikin mu ko eh fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk